Christianity zan fara shi haka ko Malam Suleiman zai dan ba mu tarihinsa a takaice? Salamu alaikum. Ah, Malam Salihu kamar yadda ka yi wannan tambaya. <coughs> Ni dai suna na Suleiman Yahaya kuma ni mutumin Bauchi Sydney an haife ni a Bauchi a Bauchi ma Bauchi local gamma. Sa'an nan yare na shine ni ba galambi ne, galambi wani yare ne a yanki na Bauchi. to barkona dai na zauna ni din nan mahaifana gaba ɗayan da addinin su suna tsafi ne to har ya zamana cewa wasu daga cikin su daga cikin su suka zamanto kristoti to daga cikin mun samu iyayenmu a cikin wannan addini na kiristanci wadda a kansa muka tashi muka yi rayuwa karkashin wannan addini <laughs> ya zama na mu yayansu lokacin da muka tashi mun tsaya sosai akan wannan addini domin muna ganin cewa lallai shi din nan shine addini na gaskiya a wancan lokaci din har ya kasance a zamantakewa da nayi akwai wani kanin mahaifiyata wanta kai ana kiran shi shi David Dauda ne asalin sunan shi to zama shi memba ne a Hekan Hekan Church Hekan sai headquarters sai da Kaduna State a Katsina Road to na zauna karkashin sa har ya zamana wajensa na shiga irin Sunday school tun ina irin Sunday school na yara har ya zamana muna tare har ya zamana cewa lai dai na zamanto kullum na kallizimci church muka shiga kwaya har ya zamana cewa nazarin mu daga cikin littafi mai tsarki ya so karfi to karkashin wannan addini na christianity na jima sosai ina bincike a cikin sa tun ma anan nan kasan bifo a ce na tafi wani kasa sannan a zaman mu na nan muna da missionaries wadda suke zuwa daga kasan egypt su larabawa ne sukan zo kamar nan najeriya haka idan suka zo Najeriya sukan zo su samu missionaries na Najeriya sa'annan a dinga shiga da su kaman kauyuka haka suna zagayawa suna yin wa'azi to amma wa'azin da suke yi sukan yi wa'azi da larabci ne da turanci to so da yawa muna bin su mu mukan samu da eh, mutane wanda suke a ƙauye din ne gashi nan musulmai da makon ba sa jin larabci su kuma wayannan suna jin larabci din sa'annan da ka samu mutane a ƙauye din ga suna a ƙauye ne wasu su ba sa jin turanci to haka muka samu matsala wajen yanayin yadda za a yi bishara a masu bishara su nan ba'in su masu bishara yadda za su jawo su zabu kuma ga almasifu ya zabe ceton su to mu kuma wanda muke bin su a lokacin ilimi na kristiyancin bai ishe mu ba kamar yadda su suka koshi da shi to ganin haka su missionaries na sana'iji wanda suke shigowa suka ce to yana da kyau da sun ga muna da zili akan abun yana da kyau Christian Association ta yi kokari ta ga cewa lallai ta samu wasu mutane na musamman wadda za a tura su can kasar Larabawa domin abin da suka lura shine abin da ya hana arewacin Najeriya su karbi almasifu ya zama mai ceton su shine musulunci to saboda haka yana da kyau kristoci na Najeriya su zamanto kan ta ɗauki mataki sosai wajen tura mutane can balad larabiya can kasar larabawa domin su je su yi karatu su karanci abin da ake nufi da addinin musulunci su san musulunci su karanci kiristiyaniti sosai domin su dawo su yi wa'azi ga mutane musulmai musamman na arewacin Najeriya su koma ga almasifu ya zama mai ceton su to a karkashin wannan a lokacin da suka fara iban mutane domin tura su wannan kasan an ebe mu mun kai wajen mu mutum bakwai a farko tukun yayin da aka ebe mu don wannan tafiya din to a lokacin da muka tafi sun tafi da mu a lokacin ko furuf ba mu sani ba furful ija'iyya baka alphabet na islamiyya ba na islam ba mu sani ba hmm. to a lokacin da muka tafi sun ci gaba da karantar da mu yadda alfabe yake mun zauna tare da su har na tsawon shekara guda to dama su ma ka'idan zan su shine sukan cika shekara guda kafin su zo kafin su dawo nan kasan Najeriya su ci gaba da ayyukan da yake tafiyar da su to lokacin da muka cika shekara guda sa'an nan sai muka dawo to a lokacin da muka dawo nan Najeriya a lokacin mun fahimci alfabet da wasu abubuwa da dama daga cikin ah, larabci haka to bayan mun dawo sa'an nan muka sake daukan wani dogon lokaci haka to sai muka kara komawa to bisa ga wayannan al'amarin komawa shine ba wai su kristoti kan na nan ba su suke sponsorin ɗinka zuwa can ba a ka'ida shine idan su balar da arabiya kasar larabawa kan na can tana son wani abu a nan najeriya to sai ta turo mutanen ta kawai su najeriya nan su da su dauki nauyin yin komai wa su mutanen nasu da suka zo sa'an nan su ma idan najeriya tana bukatan wani abu idan ta tura mutanen daga can ba sai ta dauki nauyin su ba kuma su kan can na can da su je kai karatu a free su ba ku abin da da su ci littattafai babu wani matsala daga ciki to karkashin haka muka zo bayan mun ƙara dawowa muka sake komawa to a komawa mu na biyu shine ba mu dawo ba sai da muka cika shekara hudu cike kun shekara hudu shekara hudu shekara hudu to a cikin wannan cikan shekara hudu din nan na fahimci larabci sosai sosai ta wannan site din sa'an nan kuma ya zama na cewa lokacin zan karanta zan fassara to a ka'ida shine idan ka gama da naka ma'ana ka gama sun baka katin shaida na tabbatar da cewa ka gama aikin ka to a wannan lokaci za ka dinga shiga eh, bazata bazata muna da su a nan kasan to amma idan ba ya kai ga cewa lallai ka tafi can kasan suna su na can kasan kuma daban da namu nan Najeriya ma'ana abin da ka nufi da ba shine za ku iya samun inda musulmai suke ku dinga zama da su ku dinga listening din abubuwan da suke yi ku dinga karanta irin littafin da suke karantawa domin me na na ina na sanin musulunci domin ta wajen karanta littafin ne za ku san menene menene ake nufi da musulunci domin in larabci kawai ka sani ba karanci littattafa na musulunci ba to ba za ka fahimci abin da ake nufi da musulunci ba so karkashin haka muna shiga cikin musulmai da suke cikin garin Egypt muna shiga cikin su muna zama da su muna karatu da su a lokacin su ba su san tabbacin cewa mu din nan eh, musulmai ne ko kiristoci bane su dai suna mana daukan cewa mu musulmai ne to mun dauki wasu dogon lokaci a irin wannan muna yi aiki a cikin Egypt akan wannan hanya din to yayin da muka ga cewa lallai mun samu fahimta sosai a fanni na addinin musulunci to ba mu da matsala idan muka dawo nan kasan saboda haka sai muka dawo nan kasan to yayin da muka dawo nan kasan a ka'idan shi wannan aiki na evangelism yana da ma'anoni guda biyu na farko shine amuwar da muka je muka yi karatu ba a nuna mana idan muka zo kamar misali Najeriya muka dawo mu tsaya a tsakiyar gari mu yi wa'azi hmm. a'a mukan shiga kauyuka ne domin da dama mukan shiga kauyuka mu same su mu juyar da su ta hanyar da zamu juyar da su shine bible da zamu karanta musu ba za mu karanta su shi da Hausa ba da Larabci muke karanta bible ne sa'annan abu na biyu dalilan da zamu kawo musu mukan dauko daga ayoyi na shi Qur'ani da kuma wasu hadisai na shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama. duka mukan juyar da mutane musamman limaman kauye mukan juyar da su a cikin wannan al'amari example lokacin da na fara zuwa nan kasan na fara yin wa'azi akan wannan evangelist a Kaduna State ne a Kaduna State mun tafi tare da Kekan ah, Church muka tafi da su can ah, wani gari can tsakanin Kano da Zaria ana ce ma garin Allah gaba to sa'an nan wannan gari na Allah gaba Hausawa ne waɗanda suke jan Hausa sosai yayin da muka shiga mun tara su muka nuna masu magic hmm. rayuwar almasihu tun daga eh, haihuwansu eh, hmm. tun daga haihuwan hmm. almasihu har mutuwansa to yayin da muka gama nuna masu a wannan lokaci sa'ar nan muka bukaci mu tabbatar da wa'azi bayan mun riga da mun gama nuna masu wayannan al'amura to yayin da muka nuna masu wannan limamin kasan mai suna abdulaziz shine wanda ya zo ya bude mana taron da addu'a domin mun tabbatar da masu za mu yi wa'azi ne a cikin zabura da a taura da linjila to tsigan da muka fito masu da shi don mun ce cikin bible za mu yi wa'azi da mutumin da ya ji bible sai ya dauka wani iri saboda haka tsigan mu shine muna nuna masa za mu yi wa'azi cikin zabura da a taura da linjila da nayi mukaddaman da larabci shi limamin da kansa ya zo yana cewa ai addinin nan namu da muka zo da shi na kiristanci da addinin musulunci duka ɗaya yake jahilcin mutane ne kawai yasa ba su fahimta ba oh, ina oh, tabbatar maka ah, malam salihu da sunansa abdul aziz ne amma sunansa abdul masih yana na ekuwa helikwata a yanzu yana zaune abdul masih eh, ya karbi almasifu ya zama mai cetonsa to yanzu a cikin wa'annan abubuwan da kuke nan koya muku aka yi daga can kasan egypt din ko da kuka dawo nan ne kan din najeriya suka koya muku wa'annan dabarbarun da za su yi mutane no ai a Najeriya babu ilimi na sanin Kiristiyanati. don a Najeriya ba su da ilimi na sanin kiristiyanati sosai don misali kamar kiristocin Najeriya wasu mutane ne wanda suke kawai su iyakan abin da suka karanta sun karance shi ne amma bai da zurfi sosai amma kamar can kasan bai arabiya idan ka je ka samu larabawa kwararru irin su askandar jadid balarabe ne wanda shike yana da karfi sosai irin su sim'an wanda yake shi babban malami na ɗaya daga cikin wanda suka karantar da mu irin su sim'an ɗin saboda haka malamai ne waɗanda suke karantar da mm, mutum addinin kiristanci da su yi amfani da tafsiri na musulunci da su yi amfani da ijtima'ul malamai misali kamar da su nuna maka tsarin gicciya na almasifu musulmi zai maka tambaya yaya ne ka gane cewa almasifu ya mutu bayan ya tashi akwai wani littafi da shi akan da ya rubuta mai suna salaf wannan salaf din na magana akan gicciye ne mm. zai tabbatar maka da cewa lallai Yesu an gicciye shi bayan kwana uku ya tashi to wannan littafin idan ka ba da musulmi musulmi in dai ba wai mutum mai imani da takawa sosai ba dan ka juyar da shi a karkashin wannan wani abu ne mai sauki wannan kenan saboda haka misali muna da sanin musulmi zai kalubalance mu wajen cewa eh, eh, trinity fil ismi abba wal ibn wa ruhul quddus cikin sunan uba da nada da na ruhu mai sarki wadda muna addu'a mm. to yayin da musulmi ya mana tambaya karkashin wannan muna da wani littafi mai suna wahid fi salasa daya cikin uku Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki idan musulmi ilimin sa ya kai da ya karanta littafi in ya karanta littafin a gaskiya a gaskiya in dai ba imaninsa da takawansa ya yi yawa sosai ba ne gaskiya ka juyar da shi abu ne mai sauki don karkashin haka mun juyar da mutane da dama a cikin wannan kasa na Najeriya yayin da muka dawo a cikin wayannan al'amura saboda haka wannan koyarwa ba wai su mutanen Najeriya ba ne suke koyar da mu wannan ba a'a su can larabawa su ne suke koyar da mu irin wannan tsiga na tafiya yadda za ka yi ka juyar da wanda shike ba krista ba ya koma ga almasihu ya zama mai cetonsa